Alam الم يجدك يتيما فاوى tabbas ya same ka kana ƙarami mahaifinka ya rasu sai ya sanya maka makoma ta yadda ya sa kakanka abdulmutallif ya tausaya maka sannan baffanka abu